yake cewa yaso da dama a cikin tafsirin ka sai ka ambaci waɗansu hukunce hukunce sai ka ce amma ba za a aiwatar da su ba sai karkashin sarki musulmi ko halifa musulmi tambaya ta anan wace hanya ce ya dace a bi dan a samar da halifanci na musulunci a ban kasa hanya ta farko imani idan imani ya nuna a cikin zukatan dukkanin musulmi ko kaso mafiya yawa nasu dan ba sharadi bane sai kowa musulmai dinnan a ce su. to kowanne ya samu guzuri na imani da ya iya yin jihadi ya iya ba da ransa ya iya ba da dukiyarsa su duka gaba ɗaya ko kaso mafi yawa daga cikinsu to wannan hanya ta farko kenan sannan hanya ta biyu ɗin to kuma sai a sami wato ainihin hijira mutane su ƙaurace wa dukkan tsarin da ba na Allah ba su rayu akan tsarin Allah bayan imani ya nuna a cikin zuciya to ita kuma hijira iri biyu ce akwai hijira daga shirka zuwa ga imani daga bid'a zuwa ga sunna daga sabo zuwa ga da'a wannan ita ce hijira ta farko dai sai in mutum ya yi ta ne zai iya hijira ta daga gari zuwa gari dukkan mutumin da bai kaura cewa shirka ba bai kaura cewa bid'a ba bai kaura cewa ayyukan sabo ba to ba zai iya yin hijira ba wadda take ta daga gari zuwa gari don haka duk lokacin da ake magana hijira wannan ake nasantawa a farko fa man kanar hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi kaga ila Allah wa rasulihi to kaga kenan ba daga gari zuwa gari ba alhijra ila Allah shine suka ce bit tauhid wal hijra ila rasulillah bi mutaba'ati sunnatihi alaihi salatu wassalam ina fata an fahimta ibn al-qayyim yayi bayani mai kyau akan wannan a cikin littafin um, wannan karamin littafi ina jin zadul muhajir sunansa ko wani a makamancin haka risala ce tsagira kuma ya yi bayani akan hijira da waɗansu bangarori nata kuma a cikin littafin um, zadul ma'ad fi hadi khairul ibad to idan aka samu imani ya nuna a cikin zukatan mutane aka samu mutane a rayuwarsu ta yau da gobe da mu'amalarsu a gidajensu su da iyalinsu kasuwancinsu zamantakewarsu duk sun kauracewa ha'inci sun kauracewa algusu sun kauracewa dukkan wani tsari na zamba da cuta sun koma tsarin Allah tsantsa to wannan tabbatacciyar hijira kenan to a wannan lokaci su da kansu za su ga waye ya kamata su yi wa mubaya'a a cikinsu saboda matakinsu na ilimi matakinsu na ikhlasi matakinsu na tsoron Allah ya kai na su sallama wa wani in sun gane wani ya fi su cancanta a ilmance da kuma ta fuskar tsoron Allah da tarbiyya to lokacin da aka sami irin wannan shine mutane za su iya jihadi sannan sai dole musulunci kuma ta tabbata ina fata an fahimta to kaga hanyar tana da tsawo kuma gajera ce tsawonta shine wato tana buƙatar aiki amma gajartar ta abubuwan da take bukata ba su da yawa matattakala ɗaya biyu uku zuwa hudu sai ga an fada cikin daular musulunci to amma kafin a tsallake matattakala ta ɗaya kafin a shiga ta biyu kafin a shiga ta uku to a nan gurin ake samun rudani kuma duk lokacin da ka taho za ka tsallake ta farko ka ce banda ita bari a je ta uku ko ta hudu idan an kafa daular musulunci a dawo a gyara wannan din daga baya to kuma ka riga ka yi kuskure tun farko daular ba za ta kafu ba ballantana kuma ka ce ka dawo ka gyara wannan sannan samar da daular musulunci wajibi ne namu na buduka amma gyara shikashikan imani a cikin zukata gyara aƙida gyara sallah gyara azumi gyara zakka wajibi ne na kowane ɗaya a karan kansa shi to kaga akwai bambanci tsakanin wajibin mu na mu duka da wajibin kowa a karan kansa to ko da wani lokaci mutane ba sa iya taruwa su yi wajibin su na gari duka sai bayan sun iya yin wajibin su a matsayin su na ɗaiɗaiku in ba za su iya wannan ba to wancan ma ba za su iya yin sa Allah gane da mu